Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar goma ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. A hukumance an ayyana tsohon yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St. James da ke birnin London. Ukraine ta yi kirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa da karun Rasha. A yayin da toma riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv shi ma ya tabbatar da cewa Kiev ta sami nasara. Ma'aikatar shari'a ta Amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zaɓi ɗaya da zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan Trump na Florida. Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu za a ji cewa al'ummar jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sun yaba da yadda sojojin kasar suka kubuto da wasu mutane da boko haram ta yi garkuwa da su kaga a yanzu sun nuna mana tabbaci suna kishin jihar mu tunda kaga ko yau sun yi fafita sun je sun kwato mana al'umman mu kaga wanda je kwato mana ka ai shine zaka jinjina mai to mu yanzu abinda da muke so shugaban kasa ya mana mu ya kara ɗaukar matasa namu na jihar mu a kara zuba su da tsaro ya inganta muna jinjina musu Idan mun leƙa Najeriya kuma za a ji cewa rundunar sojojin kasar ta yi nasarar kubuto da wasu ƙarin 'yan matan Chibok jihar Borno Falamata Lawal da ɗanta ɗaya daga Bama daga tana cikin ɗaya daga cikin yanci Chibok da aka ɗauke su lokacin. Ran ɗaya ga a September kuma aka samu wata Asabe Ali ita ma tana da yaro ɗaya. sannan za a ji cewa a karan farko a tsawon shekaru akalla biyar 'yan hamayya a jamhuriyar niger sun halarci taron majalisar CNDP mai alhakin tattauna rigingimin siyasar kasar kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu yakubu makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar yau asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon yariman wales a zaman sabon sarkin birtaniya a fadar st james da ke birnin london Yarima Charles ya kasance sabon sarki biyu bayan rasuwar mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis. Za a kira shi da sarki Charles na uku. Taron na majalisar naɗa sarki na yau Asabar ya kumshi tabbatar da cikakken ikon sarkin a hukumance kuma shine na farko da aka nuna a gidan talabijin. A jiya Juma'a Charles ya girmama marigayiya mahaifiyarsa inda ya kira ta da mahaifiya abin ƙauna a jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa. charles wanda yake da shekaru 73 a duniya kuma mafi yawan shekaru da ya hau karagar mulkin ya ce zai yi aiki tare da biyayya da girmamawa da kuma ƙauna kamar yadda mahaifiyarsa ta yi na tsawon fiye da shekaru 70 kafin rasuwarta a ranar alhamis tana da shekaru 96 a yau ina sabunta muku alkawarin yin aiki tsawon rayuwata in ji charles a jiya juma'a a wani jawabin zaman makoki da ya yi ta gidan talabijin daga fadar buckingham ya ce mutuwar sarauniya elizabeth ta haifar da wani babban rashi maras misaltuwa kana kuma ya girmamawa ga mahaifiyar tashi ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take wa dakarun rasha a jiya juma'a a yayin da kantoman riko na rasha a yankin gabashin kharkiv ya bayyana cewa kiev ta sami nasara shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin ukraine sun sake karbe iko a matsugunan jama'a fiye da talatin a yankin na kharkiv zelensky ya ce sannu a hankali muna karbe ikon wurare matsugunan jama'a muna mayar da tutocin ukraine muna kuma kare jama'ar mu tunda sanyin safiyar ne gidan talabijin na rasha ya yada wata hira da kantoman rasha a kharkiv vitali hanchev wanda ya ce lamarin ya yi kamari a halin yanzu tabbacin cewa akwai matsala a tsaronmu yana zama wata nasara ga sojojin ukraine nasarar da ukraine ta samu a kusa da kharkiv ita ce mafi sauri da bangarorin biyu suka bayyana tsawon watanni kuma shine sauyi mafi girma da aka samu a yakin tun sa'ad da dakarun rasha suka daina kai hare-hare masu muni a kan kif babban birnin kasar a watan maris gwamnan jihar new york ta amurka kathy hochul a jiya juma'a ta ce a jihar tana kara azama a kokarin yaki da cutar shan inna a yayin da aka sake samun cutar mai barazana ga rayuwa a magudanar ruwa a wata gunduma da ke birnin new york jami'an kiwon lafiya sun soma binciken alamomin cutar a magudanar ruwa bayan gano cutar ta farko a amurka a cikin kusan shekaru goma a watan yuli a cikin gundumar rockland wadda ke arewacin birnin cutar ta baya bayan nan da aka gano tana cikin samfurin ruwan da aka ɗebo a watan da ya gabata a gundumar nassau a gabashin birnin jami'an kiwon lafiya sun ce an danganta samfurin da cutar ta shan inna da aka gano daga rockland aka kuma samar da ƙarin shaidar yaduwar cutar zuwa wasu al'ummomi a can baya an sami gano cutar ta shan inna a magudanan ruwa a birnin new york da wasu gundumomi uku da ke arewacinta wato rockland da orange da kuma sullivan gwamna hukul ta ayyana dokar ta ɓaci da ta baiwa ma'aikatan ceton gaggawa da ungunzumomi da kuma masana magunguna damar ba da rigakafin cutar shan inna kana kuma ta wa likitoci damar ba da umarnin yin rigakafin an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu ƙasar jamhuriyar nijar jami'an tsaron jihar difa sun yi nasarar murkushe wasu 'yan ƙungiyar boko haram tare da cafke wasu a yayin da suke kokarin ɓoye wasu mutane da suka sace da nufin karɓar kuɗin fansa daga difa wakilinmu abubakar isa na ɗauke da ƙarin bayani Satar mutane domin neman kuɗin fansa wata matsala ce da ke ƙoƙarin samun gindin zama a jihar Difa inda mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yawaita awon gaba da mutane a sassa daban-daban na jihar. Lura da wannan al'amari yasa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar Janar Salisu Mudi ya kawo ziyara domin ƙarawa dakarun tsaro ƙwarin gwiwa ta yadda za su farka daga bacci domin tunkarar wannan bakon al'amari. Tuni wannan mataki ya fara tasiri kamar yadda a jiya jami'an tsaro suka yi nasarar murkushe 'yan Boko Haram biyu da tafke guda biyu kuma suka kubtar da mutanen da aka sace. Al'ummar jihar Difa ta bayyana farin cikinta kan wannan yunkuri. Gaskiya jami'an tsaron mu kaga a yanzu sun nuna mana tabbacin suna kishin jihar mu tunda kaga ko yau sun yi fafita sun je sun kwato mana al'ummar mu kaga wanda je kwato mana ka ai shine zaka jinjina mai to mu yanzu abin da muke so shugaban kasa ya mana mu ya kara daukar matasa namu na jihar mu mu a kara zuba su don tsaro ya inganta makaranta muna jinjina musu a gaskiya mun ji daɗi sosai a yau game da integrate da suka ta yi kokari da suka yi a tumur abun da muke jira ne a kullum mu ji in ka duba da zaka ji an ce karhe tara na dare karhe goma na dare an zo an shiga gari an ɗauki mutane an tai kuma shiru ba labari amma yau daga kincayandi ne har suka je tumur suka yi abin da ya kamata su yi har suka kamo saura suka amso wa'inda aka ɗauka a gaskiya wa'annan fdl sojoji da suka yi wannan aikin muna jinjina musu sosai kuma muna son sauran ma su tashi su yi kokari irin yadda wa'annan suka yi in ana yin haka nan din muna ganin kwanciyar hankali za mu same shi cikin kwanakin nan wannan al'amari ya biyo bayan wasu sabin dubaru da jami'an tsaro suka buƙaci al'umma su yi amfani da su a duk lokacin sace mutane na ganin an yi ihu hakar ya kubtar da wasu a garin gingimi inda da daddare 'yan boko haram sun yi yunƙuri yunkurin ɗaukar mutane ihu mata da yara ya sa jami'an tsaro suka kawo ɗauki to sai dai wasu masu fashin bakin al'amuran yau da kullum na ganin ya kamata hukumomi su ƙara saurara matakai don kare al'umma. Bubakar Isufu mai nazari ne akan al'amuran yau da kullum. To madalla a dangance da kokarin da jami'an tsaro suke yi a cikin jihar mu sai dai abin da muke bukata a nan hukumomi na ƙasa da na jiha gaba daya suna karfafa eh, musu gwiwa na dabarun yaki da kuma kayan yaki. Kaga a jiya eh, jami'an tsaro sun yi kubutar da wa'ansu wanda aka kama. A shekaran jiya inda aka waye ma 'yan garin eh, kai su dinka yin ifu kaga wannan yunkurin ya kawo wani sauyi 'yan ta'adda da suka shigo za su yi garkuwa da wa'ansu matasa maza da mata eh, suka yi ihu jami'an tsaro suka zo suka kawo nasu agashi inda suka ta halbe-halbe har wa'annan mutane suka samu kubuta ga wa'annan 'yan ta'addu kaga wannan ya kawo sauyi a cikin tafiyar tsaro a cikin jihar Mutadifa. Daga nasu wajen hukumomin jihar Difa sun ce wannan aika-aika na da nasaba da rashin aiki a wajen matasa. Arimin Mustapha shine mataimakin shugaban majalisar jihar Difa. Waɗannan yara ne samari waɗanda ba su da abin yi kuma sai suke suka mai da wannan abun kamar sana'a suke kame kame mutane su ɗauke su su je su aje su su karbi kuɗi su yi kaza to waɗannan samarin da suke yin wannan sun mai da wannan abun kamar sana'a shi ko in sha ma Allahu yau da gobe a zaye. abu Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar Isa, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya. Ma'aikatar shari'a ta Amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zaɓi ɗaya wanda zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan Trump na Florida. a yarin masana shari'a daga bangarorin biyu sun ba da sunayen waɗanda za su iya cancanta da aikin a daren jiya juma'a kwararre na musamman dai shine lauya mai zaman kansa da kotu za ta naɗa domin nazarin takardun bayanai na shari'u masu muhimmanci a lokacin binciken gidan trump na mara lago da ke florida a watan agusta jami'an fbi sun ɗauki takardun bayanai da wasu kayayyaki kusan dubu goma sha uku daga cikin takardun bayanan akwai fiye da ɗari ɗaya da aka ayyana a zaman na sirri alkalin yanki na amurka eileen cannon ya ba da umarnin naɗa kwararre na musamman a ranar litinin inda ya amsa buƙatar lauyoyin trump alkalin ya kuma haramtawa masu gabatar da ƙara duba takardun na bayanan sirri yayin da aka yi nazari mai zaman kansa to amma kuma ya ce jami'an binciken amurka za su iya ci gaba da amfani da bayanan takardun da aka kwace domin kiyasin tsaron ƙasa. kotun kolin india jiya juma'a ta ba da umarnin ba da belin siddiq kafan wani dan jarida da aka daure a kurkuku fiye da tsawon watanni 23 saboda ya nemi ganawa da iyalan yarinyar dalit da aka yi zargin wasu mutane 'yan hindu sun yi mata fyaɗe a jihar uttar pradesh da ke arewacin ƙasar bayan da aka cinna wa yarinyar wuta ta kuma mutu gwamnatin jihar ta gaggauta kona gawarta lamarin da ya tada hargitsi a fadin ƙasar a yayin da kafan wani dan jarida musulmi da ke zaune a new delhi yake kan hanyarsa ta zuwa garin hatras inda ake zargin an yi fyaɗen a watan oktoban shekara ta 2020 an kama shi kuma aka tuhume shi a ƙarƙashin dokar ayyukan da suka saba doka ta shekarar 1967 wata doka mai tsauri ta yaƙi da ta'addanci a cikin takardar tuhumar 'yan sanda sun ce kafan yana ba da rahotanni ne kawai domin tunzura musulmai wadda ɓoyayyar aƙida ce ta sananniyar ƙungiyar adawa ta siyasa ta musulmai 'yan sanda sun kara da cewa ƙungiyar na da hannu a ayyukan da suka danganci ta'addanci kuma kafan yana cikin ƙungiyar wasu cibiyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida sun yi allah wadda ya da kama kafan kada kuma suka nemi a sake shi ba tare da jinkiri ba. A gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan Najeriya muka nufa inda rundunar sojan kasar ta Operation haɗin kai ta ce ta gano ƙarin wasu ɗalibai guda uku 'yan makarantar nan na garin Chibok da aka sace tun shekaru takwas da suka gabata daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu Rundunar ta ce cikin wannan shekara kaɗai ta samu nasarar gano wannan 'ya'yan makaranta na garin Chibok guda tara wanda a baya aka samu guda bakwai yanzu kuma aka samu ƙarin guda uku. Rundunar ta ce kuma idan Allah ya yarda za ta yi ƙoƙarin ganin cewa ta kwato sauran 'yan matan Chibok da aka yi garkuwa da su haɗa da sauran jama'a kamar yadda take a yanzu. Major General Christopher Musa shine tiyata komanda na operation haɗin kai da ke nan shiyar arewa maso gabacin Najeriya wanda ya kuma ƙarin haske game da waɗannan 'yan mata guda uku da aka gano ga dai abin da ke cewa wannan shekara Allah ya taimake mu mu samu su su guda tara ah, mun riga mun ga guda shida to wannan uku din su suka kara suka ya zama guda tara ah, ran 30 ga August ah, wannan shekara aka samu wata falamata lawal da ɗanta ɗaya daga bama daga tana cikin ɗaya daga cikin 'yan chibok da aka da aka ɗauke su lokacin ran ɗaya ga a septemba kuma aka samu wata asabe ali ita ma tana da yaro ɗaya ran biyu kuma septemba aka samu wata jinkai yama ita tana da yara guda uku shi ma kanal obinna wanda ake tara intelligent coordinator ya yi ƙarin haske game da samun waɗannan mata kamar haka when the incident happened 276 chibok girls were Um, in 2014, that same ya ce a lokacin da wannan ya faru waɗannan ɗalibai 'yan matan Chibok an kwashi 276 a shekarar 2014 guda 57 sun gudu kuma idan kuna iya tunawa an saki guda bakwai a shekarar 2018 kuma an gano guda biyu a shekarar 2019 a wannan shekarar kuma mun samu guda bakwai har yanzu muna 98 da ba mu samu kubutar da su ba kuma muna fatan mu samu gano sauran waɗannan 'yan mata a taiwar Colonel Obina. Our continue to, to deeper, we'll continue to um, ko yan matan da suka samu fitowa daga dajin sabbisan ke cewa har hassabiyar ne na ce musu zan tafi je in gaishe da kawata ne na samu hanya na kwana da ni na ya kan hanya ni ne na zo na hau a kan kwalta ne na sami. ni ne na zo gurin su sai suka tambaye ni ke daga ina kin dawo sai na ce daga jeji na ne na fita sai suka ce ke yaro ne gari na ce ni yar ciwo sai suka ce min ki zauna nan sai na zo na kusa da su kina so ki kuma makaranta eh Mukin so ke karatu? Eh ina so yin karatu. a kudin da cewa kin samu wannan yaya haka za ki iya karatu? Eh inda zai yi zan yi. Ano yayin guda nawa? Guda ɗaya ne yanzu a guda ne. Guda ne ku amma guda ne kika haifu? Biyu. Guda biyu? ɗayan fa na yake babu ya rasu o ya kuma shi ke ma ci bagun eh yara na guda biyu ne ɗaya din kuma na bar shi a gurin mutanen su sun san zaki fito ne a'a ba su sani ba to ya kai kika fito asuba ne kawai shi ma bai da sani na tashi na fita da paris nake na tashi na fita na zo ba ma kika mika kinki masu yoji kuwa eh ah, ne daga can suka kawo nan. daga can kuma sai suka doko ni suka kawo ni a nan eh, danki guda ɗaya kika zo shi ko watan shi na kwanan shi goma sha biyar wasu yan mata uku kenan da suka fito daga dajin sambisa da kuma rundunar sojan najeriya ta mika su ga manema labarai haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar nijar inda a karan farko a tsahon shekaru akalla biyar 'yan hamayya sun halarci taron majalisar cndp mai alhakin tattaunar gingimin siyasar kasar sai dai sun gargadi ɓangarorin siyasa akan maganar daraja juna ganin an samu cikakkiyar fahimta da za ta ba da damar warware kowace irin kikikaka a tsakaninsu wakilin murya amurka a yamai sulamu mana barma ya aiko mana ƙarin bayani matsalolin tsaro da shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan nijar mazauna ketare a majalisar dokoki su ne batutuwan da taron na majalisar sasanta rigingimin siyasa ya tantauna a kansu a yayin zaman da shugaban majalisar ta cndp firayim minista uhumudu muhammadu ya kira a yammacin jiya juma'a tara ga watan satumba dalili kenan jam'iyyun adawa suka halarci wannan haduwa a matsayin wani matakin kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ta yi sanadin janye hannuwansu daga dukkan ayyukan majalisar ta CNDP yau shekaru sama da biyar. magatakardar jam'iyyar model lumana muhammad sani malam shine kakakin jam'iyyun kawancin adawa na cap 21 les ya ce rikici a tsakanin jam'iyyun siyasa da dukkan wani takun saka a tsakanin bangarorin siyasa abubuwa ne da ke iya dabaibaye ci gaban ƙasa a samu yanayin yarda a tsakanin jam'iyyun siyasa da hanyar sasantawa komai karancin su mataki ne da ka iya kawo zaman lafiya da ci gaba mai dorewa hanya ce da kowace al'umma ke amfani da ita ba ba kamar mu a wannan ƙasa ba inda muke fama da munanan abubuwa A cewar shugaban majalisar ta CNDP samar da yanayin fahimta a tsakanin rukunonin al'ummar Nijar wani abu ne da yake rubuce a tsarin manufofin da shugaba muhammad bazum ya gabatar wa 'yan ƙasa a yayin yakin neman zaɓe haka kuma ya nanata wannan alkawali a jawabinsa na rantsuwar ɗare kujerar shugabancin ƙasa haka kuma ya sha alwashin ɗaukan matakan farfaɗo da hanyoyin sulhunta ɓangarorin siyasa Il l'a exprimé dans le programme de Renaissance Acte 3 sai dai duk da yake 'yan adawar sun koma kan kujerun da suka kauracewa sun buƙaci ɓangarorin siyasa su darajta juna domin samun kyakkyawar fahimta. Ya ce a yi hatara sulhu baya yiwuwa sai idan ana mutunta juna. Yanayin sulhu abu ne da ya danganta daga matsayin kowanne daga cikin mutanen da aka tattara a kan teburi. Le a jajibirin wannan taro an gana a tsakanin firaminista uhumudu muhammadu da jagoran 'yan adawa tahiru saidu wata ɗaya kenan bayan ganawarsa da shugaban ƙasa muhammad bazum karan farko kenan da irin haka ke faruwa a tsawon shekaru sama da goma a sakamakon tsamin dangantakar da aka yi fama da ita a tsakanin 'yan hamayya da masu mulki na wancan lokaci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba batun yawan hatsarin ababen hawa da ake samu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin wannan lokacin. mutane da dama ne suka bayyana damuwa ga wannan batun lamarin da ya kai hukumar kiyaye hatsara ta kasa ta road safety ta tashi haikan domin dakile yawan hatsarin ababen hawan wakiliyar sashen hausa a birnin abuja halima abdurra'u ta yi tattaki zuwa shalkwatan hukumar ta road safety inda ta yi kicibis da malam muhammad kabir abubakar jami'i a sashen wayar da jama'a na hukumar road safety a abuja inda ta fara masa tambaya wani irin matakai ne suke ɗauka na dakile wannan lamarin a kamar da kika tambaya ko kika nemi ki san wani irin matakai hukumar kiyaye hadara ta kasa take dauka a wajen dakile yawan hatsararruka da suke faruwa musamman a birnin tarayya abuja da kewaye a matakai da dama na farko dai kamar hatsarurruka nan suna faruwa yawanci a bisa bincikenmu suna faruwa yawanci daga daren juma'a a asabar lahadi ko kuma idan an yi ruwa da yawa waɗanda suke faruwa a weekend ɗin waɗannan suna da alaƙa da shaye-shayen abubuwan maye musamman waɗanda suke zuwa clubs da, da parties da ake yi da ranar juma'a da ranakun asabar da ranar lahadi za ki ga cewa daga litinin zuwa juma'a ko daga litinin zuwa alhamis abin yakan yi sauki amma waɗannan lokuta da daddare musamman da dare za ki ga lokacin su ne ake samun waɗannan hatsararruka a hukumar ke haɗura ta ƙasa haɗin gwiwa da hukumomi irin su hukumar 'yan sanda da hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na ƙasa suna aiki hannu da kafaɗa ko kafaɗa da kafaɗa a wajen tabbatar da cewa an samu sauki ko kuma raguwar wannan ta'ada ta shan miyagun ƙwayoyi. ko kuma shan abubuwa masu maye yayin da ake tukin abubuwan ake tukin ababen hawa yawanci jami'anmu da suke sintiri suna tafiya da abin da ake kira alkalizers ko britalizers waɗanda wasu a na'urori ne 'yan ƙanana masu sauƙin amfani waɗanda ake amfani da su idan an yi zargin mutum yana tuki cikin maye za a ba wannan ya busa kuma idan ya busa aka tabbatar da cewa yana tuki cikin mayen nan akwai matakai masu tsauri da ake ɗauka a kansu na farko dai ba zai ci gaba da tukin mota ba sannan na biyu za a masa tara zai kuma iya gurfana gaban kuliya da dai sauran makamantansu sannan akwai wayar da kai da hukumar kiyaye hadara ta kasa take yi a haɗin gwiwa da ƙungiyoyin direbobi na ƙasa wanda zaki ga yawanci uh, inda ake sai ake lodin motoci ko kuma musamman tashoshin mota waɗanda suke da lasisi waɗanda gwamnati ta san da zaman su za ga cewa ƙungiyoyin direbobin nan mun ja hankalin su kuma sun ba mu haɗin kai matuƙa wajen tabbatar da cewa sun hana sai da barasa da danginta a guraren da ake lodi ko kuma tashoshin lodin fasinjoji daga guri zuwa guri sannan abu na ƙarshe ko kuma abubuwan da muke wajen tabbatar da cewa mun tabbatar da dakila waɗannan shaye-shaye ko kuma haɗarurruka akwai wayar da kan jama'a akwai sintiri wanda idan ba birnin tarayya abuja da sauran manyan birane ba za ku ga cewa jami'an mu sukan tashi aiki ne daga misalin karfe shida na yamma amma a birnin tarayya abuja akwai motocin sintiri da suke kaiwa har karfe goma na dare sannan akwai jami'an mu kuma da suke yawo a cikin fararen kaya domin ba da rahoto akan irin waɗannan abubuwa sannan da dai irin waɗannan matakai na wayar da kan jama'a kiraye-kiraye a hukunci da dai sauransu da sauransu. Halima ta yi wa bakon namu karin tambaya domin yin ko gaskiya ne yawan gudu na cikin dalilan da ke haddasa hatsara a birnin Abuja sai ya ce. Wannan hakika haka yake gudu yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa a samu hatsararruka ko ina ba wai a birnin tarayya abuja da kewaye ba domin manya-manyan abubuwan da suke janyo haɗarurruka an kasa su gida uku akwai abin da ake kira human factor akwai mechanical factor sannan akwai environmental factor human factor dinnan wato abubuwa da suke da alaka da ɗabi'a da halayya ta ɗan adam kin ga gudu a ɗabi'a ce ta ɗan adam a ɗabi'a ce ta direba mota in ka ce mata ta gudu za ta yi gudu in ka taka ta ta gudu za ta yi gudu dole kuma yayin da ake gudun nan akwai abubuwa da dama kamar cikin birnin tarayya abuja da kewaye akwai junctions a ma'ana mahaɗa akwai kwanoni akwai ah, interchanges ma'ana gadojin saman nan da dai sauransu waɗanda duka za su iya ah, mutum ya shige su ba a yadda ya kamata ya shige su ba da iya janyowa ah, a samar da a haifar da mummunan hatsari dangane da batun cewa kuma matakin da hukumar ke hadara ta kasa take dauka wajen tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ne suke mallakar lasisin tuki ta kasa a kwanakin baya a hukumar ke hadara ta kasa a karkashin shirinta da ake cewa dssp ma'ana driving school standardization program da Malam Kabiru gashi ka ɗauko bayani amma kuma lokaci ya yi hali. A don haka za mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu malam muhammad kabiru abubakar jami'in sashen wayar da jama'a a shalkwatar hukumar road safety a abuja da wakiliyar mu halima abdulra'uf da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaida baba yakubu Ga kaɗan daga cikin rayun da masu saurari kan turo mana ta imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyoyi Hausa, zan yi amfani da wannan dama ya kira ga 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah wajen gudanar da kasuwancinsu su daina tsawwala wa al'umma su daina ɓoye kayan masarufi don yi karanci kafin su fito suna saida wa al'umma da tsada yanzu a inda nake shinkafa 'yar gida mudu naira takwas ne da hamsin haba jama'a talaka ina zai saka kan shi ne to fata na gari lamiri muna fatan rikicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar pdp muna fatan allah ya daidaita su duk da mu 'yan jam'iyyar apc ne Da ƙarshe muna fatan a zaben 2023 Allah ya ba mu shugaba na gari. Sako daga kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St James da ke birnin London. Yarima Charles ya kasance sabon sarki biyu bayan rasuwar mahaifiyarsa Saroniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis za a kuma kira shi da sarki Charles na uku. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun Rasha a jiya Juma'a a yayin da kantoma riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv ya bayyana cewa Kiev din ta sami nasara. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin ukraine sun sake karbe iko matsugunan jama'a fiye da talatin a yankin na kharkiv to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu idan allah ya kai mu shirinmu na dare a shirin mu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin murtala faruku sanyin na wanda ya tiya na gabatar da shirin da na Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.